Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hira da abokin aikin mu Abdulaziz Adili Toro ya yi da waɗansu matasa da suka halarci shirin Amurka na tada tsimin matasa da ake kira yali a takaice. Kamar yadda muka saba kowace Alhamis a wannan shiri Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa wanda ya ziyarci jihar Plateau a yau. sai kuma sharhin jaridun kasar ghana kamar kullum za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat kan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baƙi da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi a yayin da masu kalubalantar shi Biden ɗin ke ƙoƙarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na ɗan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaban amurka donald trump a zaben shekara ta 2020 da ashirin. da biden ya ce a ganinsa tsarin kiwon lafiyar da 'yar takara sanata kamala harris mai wakiltar california ta yi tayinsa a wannan satin na da rudin gaske sai harris wacce ke tsaye ganga da biden din ta mai da martani da cewa watakila dai ya rude ne saboda bai karanta ba biden ya yi watsi da wasu tsare-tsaren kiwon lafiya na gwamnati da harris da sauran fitattun masu kalubalantarsa a jam'iyyar democrat ke tayinsa a maimakon haka so yake a inganta tsarin kiwon lafiya na obamacare wanda aka bullo da shi yayin da yake mataimakin shugaban kasa da wato karkashin gwamnatin shugaba obama a wani al'amarin da ba a saba gani ba amurka ta kakaba kunkumi kan babban jami'in diflomasiyyar wata kasar waje wannan sam ba abin da aka saba gani ba ne a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka yayin tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka kan ministan harkokin wajen iran muhammad jabez zarif wannan matakin da aka ɗauka ta wajen amfani da ikon shugaban ƙasa ya biyo bayan zargin zarif da wasu take-take ko ikirarin yin take-taken a madadin babban shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khamenei wanda kwanan nan aka saka sunansa cikin jerin sunayen mutanen da hukumar baitul malin amurka ta ware musamman don ta taka masu birki yau dai shugaba donald trump ya yanke shawarar cewa ya fa isa hakanan abinda wani babban jami'in amurka ya gaya manema labarai kenan To kar a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta tar da abin da ta kira matukar mugunta ta bautar da ɗan adam a wani jawabin da ta yi jiya Laraba a Majalisar Dokokin Tarayyar Ghana. inda ta gaya ma 'yan majalisar dokokin ghana ɗin da wato ƙasar ta yammacin afirka cewa wannan ziyarar da ta kai ta canza ta da sauran 'yan tawagarta ta ce tawagarmu ta saduda da abubuwan da ta gani a wannan satin a rukunin ginin elimi castle mun ga dakunan bayi inda aka yi ta ga wato gane azabar rashin imani ga dubban bayi a rukunin ginin cape coast castle kuma mun tsaya gaban mashigar shiga ba dawowa inda miliyoyin mutane suka yi bankwana ta ƙarshe da afirka gabanin a yi jigilarsu zuwa rayuwar bauta zuwa mu a nan ya yi matukar canza mu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa kasar thailand wajen babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asiyan a takaice wanda ke zuwa kasa da 'yan sa'o'i da gwajin makamin wato makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi wanda shi ne na biyu cikin kasa da mako guda da koriya ta arewar ta kaddamar da gwajin pompeo zai yi wani taron amurka da kungiyar ta asean da za a yi yau dandan alhamis a birnin bangkok yana mai cewa da dama daga cikin su na da ra'ayi iri guda kan batun tsaro da zaman lafiya da ci gaban yankin india da pacific zai kuma gabatar da jawabi kan harkokin tattalin arziki da amurka ke gudanarwa a yankin yayin da yake kan hanyar zuwa thailand an tambayi pompeo lokacin da za a ci gaba da tattaunawa tsakanin jami'an amurka da koriya ta arewa sai ya ce akwai wani ɗan abin da ya rage a aiwatar ba na son in sa rana to amma ina fatan ba da daɗewa ba wakilinmu na musamman stephen baigun zai yi zaman tattaunawa da wanda zai wato zai yi wakilci koriya ta arewa labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu shiga rukunin na biyu na bangaren shirye-shiryen namu da wannan rahoto a nan Amurka inda aka kammala wani shirin tada tsohon matasa da kuma kara koyon hanyoyin shugabanci da ake haɗa kan matasa daga kasashe daban-daban na duniya. Abokin aikin mu Abdulaziz Adali Toro ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Shirin gwamnati Amurka na yali da ke horar da matasan Afirka kan yadda za su koyi dabarun shugabanci da sauran harkokin yau da kullum yakin tattaro matasa ne daga kasashen Afirka. Taron wanda ake yin shi ƙarƙashin inuwar da ake wa lakabi da Mandela Washington Fellowship yana samar wa matasa fiye da ɗari bakwai da suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban afirka damar ƙara gogewa a jami'o'in amurka tare da allafa musu wajen ganin sun ƙara bunƙasa ayyukansu idan sun koma gida a wannan shekara ta tara matasa daga ƙasashe fiye da talatin da biyar na yankin afirka ne suka halarci wannan taron na musamman Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi tattaunawa ta musamman a wannan babban taro da ya gudana a nan birnin Washington DC wanda ya tattaro baƙi da 'yan matasan inda muka gana da wasu daga Najeriya, jamhuriyar niger kamar yadda za ku ji. Sunana Hamza Waziri Muhammad Duku an haife ni a jihar Bauchi na yi makaranta ta firamare zuwa sakandare a jihar Bauchi inda na yi ci gaba da karatu a kasar Malaysia inda na samu digiri na farko a fannin sana'a kenan wato business administration to alal hakika na koyi abubuwa da yawa fanni na da nake shine fannin gudanar da mulki abinda na kuma nake a gida ya shafi wannan saboda kungiyar da muka assasa wato mai fafutukan neman kare hakkin 'yancin mutane masu bukata ta musamman ayyukanta yawanci ya ta'allaka wajen dokoki da gabatar da dokokin da muke da su a ƙasa so abubuwan da na koya a nan na koya yadda zan kasance an tabbatar da wayannan dokokin ana gudanar da su a cikin al'umma eh, sunana abdulsalam korone ne dan eh, kasar niger ne eh, a yanzu aiki na niger ni dai malamin makaranta ne na jami'a a jami'a kuma ina ba da karatu a cikin fildikin harkar noma da bunƙasa Eh, noma <laughs> da kuma haraka eh, wanda muke cema research kenan eh, bincike bisa ga matsalolin da ta shafi niger don muna neman mu samu mu ciwo kan wannan matsalolin don shine da wannan aikin a yanzu a niger aiki na eh to a nan amurka gaskiya na koyi abu da dama abu da dama paske cikin program kin namu ana koya maka yadda ta kamata ka ta da aikin ka yadda ta kamata kuma yadda ta kamata ka taimaka ma eh, mutanen ka don ka ta ci gaba eh, ainihin nan ga da muka zo mun kai mu wajen kimanin dubu ba dari uku 'yan ƙasar afirka eh, duka wannan saboda mai saboda dukkan mu haɗa guya mu aiki tare don afirka ta ci gaba Eh, bayan nan kuma mu na kasar nijar mu bakwai muka zuwa nan cikin fanni daban-daban ni aiki na shine na management kenan in san yadda zan tafiya da harkokin ofis da yadda zan yi furke harkokin eh, kasuwanci da karatu da duka abin da ya shahi ci gaban kasa in samu ya hada shi a samu tahiya wadda yana ta kamata sunana dr nafisa hayatuddin ni likita ce da nake aiki a asibitin gwamnatin tarayya da ke kaduna wanda ke um, wanda muke kula da mutane masu lalura da ta shafi kwakwalwa da tabin hankali bayan da na gama karatuna na likitanci a amadu bello university zaria sai na koma wannan asibiti domin kwari kware a wannan fanni na kula da lalura da ta shafi mutane na damuwa haka da na lalura taɓin hankali na zo wannan darasi sati shida kenan yanzu samu a zaɓe ni so da yawa nakan yi tunanin to menene nake yi amma a zuwa na anan na fahimci cewa komin kankantar abin da kake yi a inda ka to yana da tasiri akan mutane da yawa da baka san a inda zai kare ba. Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Mai zama zarki Allah malamai akwai Allah a gaida adalai toro kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakata da wannan faifai da ke bisa inji da Malamai Allah madogara. Tumatar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na asuba ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimun Muni Barma. Kungiyoyin nakasassu a jihar Plateau Najeriya na ci gaba da nuna damuwa a game da halin da masu bukata ta musamman ke ciki. Lamarin da ake alakantawa da rashin samun wata tsayayyar madogara rashin bayar da kulawar da ta dace wa sha'anin ilimin nakasassu na daga cikin dalilan da suka haddasa zaman kashe wandon wannan rukuni na al'umma mafari kenan wasu daga cikin su ke fadawa sana'ar bara saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin zamantakewar nakasassu a jihar plateau kamar yadda za a ji a hirar da wakilin muryar amurka a jos zainab babaji ta yi da ciyaman na kasassun jihar sunana said ata ni ne ciyaman na national joint association of persons with disability wato shugaban nakasassu na jihar plateau ya kamata nakasassu su samu yancinsu domin a gata cewa suna aiki domin dogaro da kansu sannan na biyu akwai zancen empowerment wato inganta rayuwansu domin su man san cewa ana yin tare da su sannan akwai bukatu na kuma duk inda abun da ya kamata za a yi ma na masu lafiya ya kamata duka ma a hada ma na kasassu a ciki domin su ma zama da cewa su masu yanci ne kamar yadda mai lafiya suke so ba sai na ci gaban na fade su da daidai ba akwai bukatu da dama wanda an sana yi ma masu lafiya ya kamata a hada masu na nakasassu a ciki domin su ma su samu moriya gwamnatin ko kuma abin da ya kamata eh, ko su kungiyoyi masu zaman kansu. To, amma tun farko ma um, wato saboda waɗannan bukatu ne kuka samu kungiya wanda za ku gabatar da wato bukatunku a wuri guda? Haka yake, mm. saboda wannan bukatun ne, mm. saboda mun fita mu yi kuka ko kuma mu yi kira da muryan cewa wannan kungiya na nakasassu ne sai a samu mu da wuri da kowanne zai fita domin kanshi ya je na nema domin kanshi kaga zai zama mana da wuya amma mun yi kira da muryan na nakasassu gaba daya ina ji zafi jinmu da sauri. dalilin da ya samu samu kafa wannan kungiyar To akwai nakasassu waɗanda a ce irin ku waɗanda Allah ya ba su zarafi har sun yi karatu wa'yansu a ce suna aiki amma idan ka duba batun nakasassu a Najeriya akwai waɗansu ɓangaren da zaka ga ba su samu wannan zarafi ba sai barace-barace akwai a wannan kungiya ku akwai abin da kuke yi don ganin cewa su ma waɗancan wato an buɗa musu hanya na samun ilimi domin su kauce ma waɗannan barace-barace? Dalilin kenan da ya sa muna kuka muna kira saboda duk wani abu da za a yi game da gwamnati a samu a sama ciki. Domin da ana sama ciki ba za ka ga wani ya fita yana bara ba. Domin kasa wani zai ga zai kwana yau ba abinci gobe tashi ba abinci gashi kuma yana da iyali kamar ku masu lafiyan da kuke da shi dole ne zai fita bara amma ba son mu bane mu ga yan ko kuma mu ga membobinmu suna fita nemin eh, bara ba gwamnati ta ta bude hanyoyi ma na kasasu ko ta fannin aiki ko ta fannin samun abin rayuwarsu su gani ba za su sake gani wani na nakasashe yana bara a hanya ba. To in ka yi batun aiki a ce misali kamar makaho wani aiki kake ganin kamar ya kamata a bashi domin ya inganta rayuwarsa? Duk abun da ke kina yanzu ba ke ma kina aikin da aikin ki ba ki gwada wani makaho ma ki gani. Aikin da kina yi na ga zai yi fiye da abin da ke ma kina yi. Domin rubutu ne magana da kina shi ma zai rubuta. gashi nan Allah ya ba mu wani eh, rayuwa na yanzu mai kyau wanda shi ma a recording da kina shi ma yana da mun recording in ma rubutu ne ma shi yana da computer ma yanda ke kina buga computer shi yana yi in typing ma shi na yi typing da kina yi shi ma yana yi to me ne wanda ba zai yi ba to sai dai hukumar kare hakkin na kasassu na cewa gwamnatin ta plateau na bakin kokarinta wajen daukar matakan sassauta wahalhalun masu bukata ta musamman sanin manufar karin maganar da ke cewa mai ɗaki shi ya san inda yake yi masa ruwa ya sa aka damka ragamar wannan hukuma a hannun wani bebe abinda ba kasafai ake samun irinsa ba a ƙasashe masu tasowa irinsu najeriya sunana james david lalu ni ne chairman uh, plateau state disability rights commission to menene wannan hukuma take yi domin na kasassu? a kashin gaskiya wannan guri aka yi ta domin tsaron yancin kasasu, wato makace kasasu ya kumshi daga makafai kurame guragu da kutare tika gaba daya a nan gurin ya haɗu da kuma masu farin fata na kiran su albino saboda haka mu wa'annan aikin da muke yi shine abin da muka gane shine a ko ina ana ciyancin wa'innan mutane gwamnati ta ba ma ya nan domin mu tabbata sun yi bacci idanunsu a rufe domin kuma mu tabbata abin da ya zama haƙi su ya shiga hannunsu ya zama nasu to ya zuwa yanzu nasarori aka samu a wannan hukuma a kashin gaskiya akwai abubuwa na farantawa da suka faru a nan gurin na daya a gefen karatu wannan ofis tana ba da goyon bayan mannan kasassu wa'inda suke sun sa su tafi makaranta akwai wa'inda suke makaranta suna zuwa suna samun gudunmawa nan da gurin kudin makarantarsu da kuma kudin abincinsu da sauransu akwai wani ma kurma ne ya gama makaranta amerika sai kuma da lokacin iyayen ka kai shi sai kudi bai iya ya kai ba ya kawo kukan shi nan gurin nan mun ɗauka kuka mun je mun gaya ma gwamna gwamna ya bashi kudi ya bashi kudi sama da miliyan uku saboda a samu a sasantar da komi gwamna ya ce mana matabbata ya dawo gida sa zuwa a bashi aiki domin ya tabbata abin da ya kwaso a america ya tsaya amfani da shi a nan domin cin kafan kasan a gefen aiki a wannan guri mun yi mu mun dan ka disable a gurare daban-daban da suka iya samun aiki yanzu haka gwamna ya ba mu oda na ɗiban ma'aikata a nan kuta hamsin da hudu a cikin wayan hamsin da hudun kuwa masu yawa dole ne za a ba ma nakasassu saboda wannan ofishi namu ne ba wani ba ne saboda haka dole ne an zo nan a same mun muni a nan a aiki a nan wannan abu gwamna nan ya kafa wata babban tarihi saboda tun da aka yi duk da aka yi tarihin falatu daga fari zuwa yanzu ba a iya taba samun wani gwamna wanda har zai ce ya ɗiba ma'aikata kaza na kasassu a ba su aiki sai wannan a yanzu maka fara Allah kuma roƙon mu shine Allah ya sa ta ci gaba haka akwai kuma nakatasu da wayanda suke jari suna iya samun goyon baya domin cin gaban jarin su wai sun su yau sun je sun je sun kafa kungiyoyin su ana kiran shi cooperative society an kakkafa kungiyoyin guda ashirin cip cip mu baka biya kuɗi eh, ka ba su takarda na komai da komai sun rajista ka ba su takarda yanzu haka muna kokarin su kasuwa inda ya kamata wannan ofishin fadama da ofishin plasmeda da kuma ofishin potato balucin na noman dankali da sauransu gaba da mana kan sussuka su suna kan tafiya kuma suna samu taimako domin su samu su yi jari da zai taimake su duk na abubuwan da muke yi a nan muna tabbatawa ana bayarwa yana tafiya. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu ji ci gaban tattaunawar da Zainab Babaji ta yi da shugabannin na kasassun jihar Plateau. A madadinta da bakin shirin na yau ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu lafiya. Na To a gaida Malam Sule da tawagarsa sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. da jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun kuma ta rubuto cewar marasa rinjaya majalisar dokoki na zargin gwamnati da jefa tattalin arzikin kasar cikin rudani. jaridar ta ce ƙarin kuɗin haraji a kasafin kuɗin tsakiyar shekara da ministan kuɗi ya gabatar alama ne na hali maras kyau da tattalin arzikin ƙasa ya sami kansa a ciki marasa rinjaye a majalisar dokoki suka bayyana haka mr ken ofurata ministan kuɗi ya gabatar da kasafin rabin shekara a ranar litini. inda aka ƙara harajoji har guda biyar waɗanda za su taimaka wurin tara kuɗi don tattalin shirye-shiryen da gwamnati ta shirya wa shekara ta tara. Jaridar Daily Guide ta rubaito cewar an tura ƙarin 'yan sanda zuwa tamale domin kisar da aka yi wa wata 'yan sanda mace. jaridar ta ce hedkwatar wato ma'aikatar 'yan sanda da ke a nan akra ta tura ƙarin 'yan sanda na bincike da kuma masu gudanar da ayyuka a tamale domin su taimaka wa 'yan sanda a nan wurin binciken kisa da aka wa ofisa na 'yan sanda wato mace kenan a bakin iyaka a hanyar kumbungu cikin tamale an ruwaito cewar wannan haɗari ya faru ne a ranar talata da dare talatin ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Shugaba Nana Ado Dankwa Akufa Ado ya ayyana cewar kasar Ghana na dubi ga sabuwar ajandan ci gaba tsakaninta da kasar Amurka. Wannan ne labari da jaridar The Statesman ta ruwaito. Shugaba Nana Ado Dankwa Akufa Ado ya ayyana cewar Ghana na dubi ga sabuwar ajandan ci gaba tsakaninta da kasar amurka shugaban ya ce yana bukatan wannan ajanda ya kasance inda kamfanonin kasar ghana da na amurka za su haɗa kai su inganta sha'anin tattalin arziki da ke tsakanin ƙasashen guda biyu inda zuba jari a cikin ghana da kamfanonin amurka za su yi ko kuma wadda a ƙasar ghana za su yi a amurka zai zama abin da da a iya cewa ruwan dare gama duniya za mu karkar sharhin jaridun na yau ne da jaridar daily graphic inda kakakin majalisar wakilan na asar amurka nancy pelosi ta gabatar da wani jawabi mai susarai a majalisar dokokin kasar ghana akan bikin shekaru 400 na bayi 'yan afirka na farko da suka isa kasar amurka miss pelosi ta nuna alamar zubar da hawaye yayin da take tuntuni da irin ukuba da fataucin bayi ya kawo tana mai jinjina wa gudunmawar 'yan afirka ɗiyan amurka da irin gudunmawar da suka bayar a amurka tana mai faɗa fama na 'yan 'yancin Ghana ya baiwa kungiyar fafatakar neman 'yancin 'yan ƙasa a bisa shugabancin Martin Luther da sauransu suka samu ƙwarin gwiwa. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To daga Ghana kuma sai ra'ayoyi da ko masu saurari kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Yusuf Nale da Gwalalo jihar Bauchi na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya game da soke kungiyar shi'a da ta yi. A gaskiya dama ita ta bari har wankin hula ne ne kai ta dare dama duk kungiyar da aka ce ko kuma duk mutanen da aka ce ba sa biyayya ga wannan gwamnati ta wannan kasa duk abin da kasa ce abin da gwamnatin kasa ta ce su za su bijire wannan abin su nuna su ba su yarda da ba ba sa a da wannan gwamnati a yaushe su dama a jire su su dama ya kamata gwamnati su kyale su da tuntuni ma da kuma yanzu sai da gwamnati ta ga uwar bari sannan kuma ta ce wai ta haramta musu zama a cikin wannan kungiyar ko kuma ta haranta wannan kungiya dama abin da ya kamata a yi tuntuni kenan da fatan za a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na murya amerika sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yoba nigeria ina kira ga justice musa dalla da katsina shugaban alkalan jihar katsina irin namijin kokari da yake akan kungiyoyi a jihar katsina wannan abubuwan alkhairi ne kuma ci gaba ne ina jan hankali da shugabannin mu na nigeria su koyi da halayen justice musa dalla da katsina a ce alkali yana yin abin da 'yan siyasa ba sa yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na DOA mai magana Garba Ibrahim Dabar Makaho Azare mace mace kungiyar Boys of A ina kira ga Muhammad Buhari a matsayin mu na talakawan Najeriya mu ma muna roƙon sa da ya duba girman Allah da manzansa ya saki wannan bawan Allah Malam Ibrahim Alhaji domin ya je samu lafiya. Ra'ayoyin ku masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaicen an yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar a kan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baƙi da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi a yayin da masu kalubalantar shi Biden din ke kokarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na ɗan takarar Democrat da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaban amurka donald trump a shekara ta da ashirin. a wani al'amarin da ba a saba gani ba amurka ta ba takunkumi kan babban jami'in musiyar wata kasar waje wannan sam ba abin da aka saba gani ba ne a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka yayin tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka kan ministan harkokin wajen iran muhammad jabaz zarif to a gaishe ka masu saurari nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau baki ɗaya sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye har ma da ƙari a shafinmu na intanet da hausa.com ko kuma shirin na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim almasi garba da ya karanto labarai da kuma salama abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni sai kuma mu na yau dara smith alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri